Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalot da kuma Niyya muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka'almasi Garba ne da sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 21 ga watan Yuli. Za ku ji cewa a jihar Niger ta arewacin Najeriya an kama wasu muggan barayi 100 kuma kimanin 150 sun tuba. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Za ku saurari sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyu bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. turkiya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku yardawan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya laraba bayan nan ne ma kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron kasar da kuma ministocinsa yardawan ya ce dalilin kafa dokar ta ɓacin shine don a ɗauki matakan da ya kamata wajen dawo da demokaradiyyar doka da oda shugabannin turkiyya dai sun ce sojojin ba za su karbi ikon kasar ba a tsawon wannan lokacin da za a dauka a daren jiya ne ɗaruruwan masu goyon bayan erdogan suka cika dandalin taksim da ke istanbul da sauran gurare a faɗin turkiyya domin nuna goyon bayan su ga shugaban kasar su da kuma kare sake faruwa kokarin juyin mulkin da shugaban ya ce za iya ƙara faruwa zai iya ƙara faruwa an dai nuna jawabin shugaban ne ta ƙaton majigi da aka saka a dandalin taksim jama'ar da ke kallo lokacin da aka bayyana dokar ta bacin sun barke da shewa ƙungiyar rikitoci masu ba da agajin gaggawa da ake kira da turanci doctors without borders ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan allah a jihar borno da ke arewa su gabashin najeriya wadda ta yi fama da 'yan boko haram Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai akalla mutane da yawansu ya kai dubu ɗari biyar da suke cikin matsanacin buƙatar abinci da na kiwon lafiya da na ruwan sha da kuma wuri kwana ingantacce. Ƙungiyar ta ce wajibi ne ƙungiyoyi masu zaman kansu su tashi tsaye domin su ba da agajin gaggawa a wannan sansanin. babban darekta mai kula da harkokin yau da kullum na kungiyar ce dr isabella dafuni ta faɗi haka a jiya laraba ƙungiyar ta ce a yayin da sojojin najeriya suka yi nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar boko haram yanzu abin da ya fito fili shine tsananin rayuwar ƙunci da waɗannan bayan allah da suka samu kansa a wannan yankin ke fama da shi ƙungiyar ta ce da yawansu sun kasance a keɓe daga sauran sassan duniya na kusan tsawon shekaru biyu ba su san me ke faruwa a wasu sassan duniya ba su dai waɗannan bayan allah da a yanzu haka suke ƙarƙashin kulawar sojoji a sansanoni daban-daban suna matuƙar buƙatar abinci ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnan jihar indiana michael pence Ɗan ra'ayin riƙau na jam'iyyar republican wanda shine donald trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama mataimakin shugaban ƙasa a jiya talata ya bayar da dalilan da yasa yake ganin su ne suka dace su jagoranci amurka pence wanda tsohon ɗan majalisa ne daga jihar indiana da ke kudu maso tsakiyar amurka kana daga bisani ya zama gwamnan jihar yanzu haka yana tare da donald trump a wajen gangamin da jam'iyyar ta yi a cleveland da ke cikin jihar ohio inda nan ne aka taba tsayar da sanannen jam'iyyar republican dinnan ronald reagan wanda sananne ne a cikin shekaran ya yi mulki a cikin shekaran baya har na tsawon wa'adi biyu Pence ɗan shekaru 57 da haihuwa ya yi jawabin da ya ɗauki hankulan jama'a a rana ta uku wajen wannan taron, wato kwana guda bayan wakilai suka zaɓi wanda zai tsaya takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar ta Republican a cikin jawabinsa a wajen taron. Pence ya shirya faɗawa dubin dubatar Amurkawa ta gidan talabijin cewa gwamnatin da Trump yake fatan ganin ya kafa ita ce gwamnatin da za ta jaddada ci gaban Amurka da Amurkawa bayan da ƙasar ta sha fama da manufofi marasa inganci. To a jiya laraba ne aka kashe wani fitaccen ɗan jarida a wata fashewar da ta auku a wata mota a Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. Kafar yada labaran gwamnati ta fitar da rahoton da ke cewa Pavel Shermet, wakilin babban gidan jaridar Kansak Pravda, wadda ke kan yanar gizo. ya rasa ransa a lokacin da wani abu ya fashe a motar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen aiki hotuna sun nuna yadda motar ta kone kurmus kofofin motar hudu kuma a buɗe shugaban 'yan sandan ukraine katia donetsk ya ce ana binciken fashewar a matsayin kisan gilla kuma an saka bom ne a motar wanda ya kai nauyin gram 400 zuwa 600 Sharmir dai ɗan jarida ne mai ra'ayin yammacin duniya wanda aka haifa a Belarus amma ɗan ƙasar Rasha ne kashe shi da aka yi ya girgiza ƙasar Ukraine da 'yan jarida ma baki ɗaya. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a jihar Niger inda 'yan sanda suka kama wasu mugga wajen 100 banda wasu kuma 150 da suka tuba. Daga muna ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana ya ce a cikin kimanin watanni biyu da suka gabata ne suka samu nasarar cafke waɗannan mutane a ƙarƙashin wani shiri na musamman da ake yin sintiri a tsakanin matasan Fulani 'yan sa kai da kuma jami'an tsaron ya ce ko baya ga waɗannan da suka kama akwai wasu mutanen kimanin 150 da suka tuba da kansu suka yi nazari suka gan cewa kai wannan miyagun ayyukan da suke ba ta da riba bari su bari sannan shi kuma mai girma kwamishina ce duk wanda ya zo ya aje makamin shi za a yahe mashi lehin da ya yi da kuna da adadin yawan wanda suka tuba din nan su ma sun fitin 150 kun yarda da tubar tasu muna sa musu ido dan da ka ce ka tuba za mu sa maka ido mu gani daya daga cikin shugabannin fulanin a jihar Niger malam Muhammadu Shehu ya tabbatar da cewa an samu waɗanda suka tuba daga satar. ko shekaran jiya ko ƙauye na garin yangalo mun rada da mutum talatin da biyu sun rantse a kan menene a kan abubuwan da suke kan hanya masu fashi masu gungume sun rantse ba za su kare wanda ya kare allah sun kama da bala'i a yanzu dai masana harkokin tsaro na ci gaba da bayyana mahimmancin haɗa ƙungiyoyin taimakawa 'yan sandan domin samun nasarar kauda miyagu a tsakanin jama'a kamar yadda shugaban kungiyar kyautata hudda a tsakanin 'yan sanda da jama'a a yankin cancaga alhaji haruna umar ke cewa to amma da wannan kungiya yanzu da mura suna jin tsoro su je su yi ma police magana to yanzu wannan babu in ka gaya mana mu za mu ce police je wuri kaza ka kamo mutum kaza Hajiya Hadiza maman yara da ita ma ta ɗauki nauyin yin kwaskwarimar wata motar sintiri a yankin na Cancaga ta bayyana mahimmancin haɗa kai da jami'an tsaron a daidai wannan lokaci. Gwamnati ba komi zai yi yayi ba, ya kamata mu ma da kanmu mu taimaka. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Jihar Niger ta samar da dokar yin ɗaurin rai da rai ga masu satar shanu da kuma yin garkuwa da jama'a sannan da aikata laifin fyaɗe a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Ashe gari ɗin dai da 'yan da rigima ba ba ta tashi. Wannan haka yake kuma a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba sai a saurari wannan. a gaida 'yar mutan Habasha yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kamar yadda aka saba shirin nakasa ba kasawa ba yana yin duba tare da yin kallon kurilla ga duk wasu abubuwa da suke faruwa da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda 'yan Najeriya ko kuma mutanen mu a kasashen Afirka sukan kira da nakasassu wanda mu kuma a nan mukan ce ba nakasassu ba ne matakar ba su yadda sun kasa ba. A wannan makon ba bako muka kawo muku ba. Za mu bi wakilanmu ne guda biyu da suka yi hoɓɓasa suka haɗu mana wasu rahotanni guda biyu. Rahoton farko daga Abuja Najeriya ne inda wata ƙungiya ta samu raba na nakasassu kafafu irin wanda ake amfani da su wurin dogarawa a yi tafiya ko kuma kafafun roba ko na katako ko na karfe kamar yadda sukan kan kira su inda kungiyar ta rabawa musulmai da ma waɗanda ba musulmi ba duk da yake tana kungiya ta addini wakilin nasiru adamu el hikaya yana wajen da aka yi wannan abu ga kuma rahoton da ya haɗo mana masu larurar rashin hannu ko kafa ɗari uku suka samu tallafi a zagaye na biyu na aikin jin kai na manara da ke karkashin kungiyar musulunci ta ahalu sunna jibiwis waɗanda suke da larurar da wasu su ma daga illar ta'addancin Boko Haram ne suka samu rashin gabbai sun taru inda kwararru daga kasar indiya suka auna su don makala musu hannaye da sawayen na kirar fasahar dan Adam ko likita. Limamin masallacin Area ilabin Abuja Imam Abdullahi Karshi na daga jagororin wannan shiri da aka faro tun bara. Yanzu dai joyin da aka yanzu sun kai wajajen goma. wani Abdullahi inda zaka tuno tarihin wannan shiri gaba daya za a iya cewa kamar mutum nawa ne suka ci gajiyarsa zuwa yanzu kimanin wajen mutum 800 za a ci karan farko an kiyasta mutum 360 ne amma sai da aka wa fiye da haka an wa wajen da 80 ne sannan daga baya kuma aka zo akan zawa mutum hamsin, shi ma sai da aka wa sama da 70 sannan aka dawo kuma a yanzu ake so za a wa mutum 300 wanda aka fara yanzu an fara jiya da yau idan aka kammala wannan da ake zai kai wajen 800 shin shi wannan shiri na samar da sawaye da kafafu ya shafi yan ahalu suna ko yan izala ne kawai ko kuma wasu ma za su iya cin gajiya san to yadda ka sani ta wannan kungiya mai albarka wato ta jibwis tana wannan yunkuri da kokari na wajen tallabawa masu gudun hijira in ta je kuma ta ba kowa to haka ma wannan kafafu da hannaye takan sanya wa duk wanda Allah ya sa ya samu shigowa ya zo ya shiga cikin waɗanda suka shiga lis ko ma waye kawai za a masa wato ba tare da la'akari da cewa ko shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne wato ko dan tijjaniya ne ko dan kadiriya ne to aka yi ma wanda ma ba musulmi balle kuma wanda ke yake cikin musulunci ko da ana da sabanin wasu abubuwa tare da shi misali wanda yake ɗarika ba a cewa kai dan kaza ne ko dan kaza ne duk wanda ya zo ko ana masa me waɗanda suka amfana da shirin ke cewa ne sunana samla marte daga maiduguri anguwan gumari all airport abun daga hazarin bom na boko haram ne a wani lokaci ne kawai mun tashi daga aiki ga sani aikin birkila nike yi to da muka zo daga aiki mun zo mun sauka kenan kawai ba mu sani ba sai mun ga motoci biyu da itace suka zo suka suka saya ashe ba mu sani ba bom ne garin hutawa kawai muna shirin mu tashi mu tafi shikenan sai bom ya tashi da mu ya kashe abokanai na su hudu ni kadai ne wanda na tsira daga cikin su ga rashin abinci gashi ba wani aiki ne zan je yi ba sai dai matata ita ne take fama ta yi wannan ta je jeji ta yi noma haka mu samu abinci wa'yansu abokanai kuma suna kawo taimako wani lokaci in na fita haka cikin jama'a wani zai ban naira ɗari hamsin ɗari biyu sunana asma'u ne amma tagwaye ne daga bauchi mota ne ta ture ne da ta ture ne ta sai ta taka samun rugu rugu rugu ya shi kenan sai aka je ina da ciwon siga kenan aka je aka yanke mun kafa irin wannan kafa kwano da wasu kan samar da makamantansu daga cikin gida nan Najeriya kan kai kimanin naira dubu ɗari hudu ga kowanne da haka shirin ya zama babban tallafi ga waɗanda aka taimakawa da yawancinsu masu karamin karfi ne Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. Mun gode Nasiru Adamu El Hikaya. Sai kuma mu je ga mu na gaba inda zamu ranka ya mu shiga muku makwabciyar Najeriya wato Nijar. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Tamar Abari ɗaya daga cikin wakilan mu a jamhuriyar Nijar ta yi kuma na wata hira da ta yi da wani bawan Allah mai bukata ta musamman wanda shi kuma baya gani amma kuma sana'a gare shi. To sai dai kafin ya fara sana'ar ya fi gaya mata abubuwa da yawa. Malam Habibu Garba ya gaya mata cewa a matsayinsa na wanda baya gani ya yi barace-barace ya ce kai har tsibbu ya yi to amma daga baya duk ya gane cewa waɗannan ba madafa ba ne. To bari mu bi su mu je yadda ta tattauna da shi. Da dai tsibbu nake na sha'anin makaranta ana kira ana wa'azi ba kyau ba kyau muka bari mu koma bara ashe ita ma bara sai mu gano laifi ce a takaice bara kamar ina ne kake zuwa bara ina zuwa kwatano ina zuwa lagos ina zuwa kamaru sai wani bagwari ya ce min malam mu kawo ku hausa sai yawan bara ba ku takaici mu mahaukata ma tsare su muke yi bisa ya balantana na kasashe ila ya gwada ma aikin da yake yi na ji na yi takaici ni ma na zo na koyi aikin wannan. To ya aka ka koyi wannan aiki? To wani nasarar ne ana ce mashi consul wani mai Nijar a Nijar ya duba hannuna ya ce hannuna suna lahiya ka iya aiki eh, na ce ina iya hinin so kaba ta mu ta gargajiya na ji kata da ruwa na yi igiya na yi bahu guda ya ce ni sai da abinci da sai da ana ana nan sai wani furuje ya zo daga kwalo ana neman maka yi guda biyar za a koya musu sana'a ya ni ce ina so lokacin na ɗiya na bakwai ma ya ne watsi da sinita na koya ya ne wata tara a can na koyi kujera da gado na koyi noman wake na koyi kwari haka kuma koya mu kiwon zomaye na zo aka ba mu jika hamsin hamsin jari ina yi ina yi ina yi to abin da ka san kuma rayuwa sai na kasa dai na zuwa a gidan ina kaɗan kaɗan na sa rana lakwal kai a takaice dai ahalu suna suna ban jika biyu jika uku ina yi har na ɗore yanzu kin ga gashi yanzu ga matsayina yanzu ina fatan dan uwana ma ya barbara kawai ya kama sana'a tana da amfani to kamar eh, da ka fara wannan sana'a eh. naga kamar ga wasu yaranka ne ko kwa taimaka ka ciki na sun ci kuzo kuma mu kama mu an samu yawa yanzu kuzo kama mun sai ce to mu mu iya ni kwa iya mu kawo ma iya balle mai ido to su ne guda mu hatta wannan ita na akwai ma ta iya to shine kuma su kaman duka yaran eh duka sun iya su kaman wasa tare kuke yi tare kuke yi gani da to kowane irin amfani aka samu amfani wannan shi kadai ban biya ba balko hatta wacin da shi ne biya mata balko wannan shi kadai eh, makarantar balko eh amma shi wannan kokari shi ne kai shi duka yanan iya naka da ka fasa bara sai ka sa su makarantar boko kokarai kwa dama ba taɓa jagorar da su ba mm. boko na sa gaba daya kuma ko Allah ya taimake yanzu guda hudu suna aiki eh amma an wata yamma suna tallafa mu mm. kuma akwai kannin su guda biyar ko daya a eh, university tana aiki kwarai ita wannan an sayanci ya malamin makaranta ce eh, kuma titilar ce kuma akwai wanta professor ne shi kuma mm. eh. kuma suna makaranta kwarai kwa mm. mm. ka ce ha akwai guda da yake jami'a kwarai kwa ya nan ya jami'a kuma akwai mai neman bak bana insha Allah eh. to kamar akwai wani tallafi da ka samu daga gwamnati ko kuma daga wasu masu hannu da shuni ko wani proje to ni tallafi gwamnati wani hilin da nake shi ne tallafin shi kawai eh eh wannan da suka farni ne a nan ruwa magajin gari mm. eh amma dai ba kyauta ba ce mm. kamar abubuwa ne mm. eh to bayan shi babu wani wanda ya tallafa maka akwai wata kungiya amma ita ta tallafa min da kujera talatin da rulo eh, ɗari biyu suka ce in yi amma kyauta suka ban kawai sun ga ina ci yawa to ko menene kiran ka zuwa ga wasu kamar nakasassun ko makahi ko kuma wanda dai suke da nakasa da suke yin bara to ni da kira na ni da ni da jau ne ga ashe ta sana'a ba he mai lahiya ba kowa ko da mai ya tsade ne idan ya aiki ana iya yin an gwada mu iya iya yi ina gina su komo mu zauna mu nemi sana'a mu sa yaran mu masu lahiya su koyi sana'a in Allah ya su kuma sa taimaka mu tunda wa'annan na an wuta mu dusa da tallafa mini a takaice kuma kukan mu mutane in mun yi masu hannu su tallafa suna suna siye ko kuma wata kungiya su ta taimaka mu to kamar eh, babu wasu a cikin 'yan uwanka na kasassu wanda suka zo ka koya musu wannan ko suka nemi ka koya musu da yawa suna da wa amma su sai da ina rika ba su abinci ni gwanin a ni ma ba na iya ba amma suna so ko a yanzu akwai masu mutum biyar kuma kwanan nan ma wata kungiya ta sa na koya mutum hudu sun ba su jika sattin sattin ni kuma an ban jika hamsin jika ɗari da hamsin eh na koya musu eh kuma za a ba su jarin hamsin hamsin kuma suna wurin yanzu kayan ajiye eh to menene kiranka zuwa ga kamar magabata magabata gaskiya su kama mu da an shawayen mu da kai ana cewa muna da haƙƙi a gindin magabata su taimaka mu in mun zo wani abu su tallafa mu muna kira mu kenan mu ba zo ana musu rutu muna jiwa musu ƙwarewa bisa mu komi ba gaskiya To mun gode Tamar Abari da wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar. A madadin wakilan namu guda biyu wato Nasiru Adamu El Hikaya da kuma Tamar Abari daga jamhuriyar Nijar. Da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa maza zama lafiya. To a gaida Malam Usmana yanzu kuma ga shirinmu na gaba. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar da chronicle wacce ta yi sharhi akan aikin baje sunayen masu zaɓe da hukumar zaɓe ta yi don kowa ya je ya duba ya tabbatar da sunansa na a cikin rajista sannan kuma waɗanda kotun koli ta ci a fidda sunayensa a cikin rajista saboda ba su yi amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa da doka ta amince da ita ba su kuma a ba su dama wannan karo su je su rubuta sunayensu jaridar ta ce ana samun rigingimu a wurin wannan aiki a jihar ashanti jaridar da chronicle ta ce a yayin da wasu suke korafi an share sunayensu bisa kuskure wasu kuma suna kokawa akan ingancin na'urar da jami'an hukumar zaɓe suke amfani da su jaridar ta ce wasu kuma na faɗin duk da cewar sun yi amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa mai inganci wanda doka ta amince da ita amma duk da haka an share sunayensu bisa kuskure sai kuma jaridar da delegat wacce ita kuma ta rawaito kira da wata kungiyar matsin lamba ta afaga a takaice ta yi wa hukumar zaben da ta ƙara himma a cikin aikinta na baje sunayen masu zaɓe wacce take yi a halin yanzu saboda ita ce ke da babban alhakin gudanar da zaɓe na wannan shekarar jaridar ta ce a faɗar wannan kungiyar matsin lambar ya kamata hukumar zaɓe ta ƙara wayar da jama'a kuma ta ƙarfafa shelarta don ganin aikin nata ya yi nasara jaridar daliga ta ce kungiyar ta afak ta kara da yin kira ga hukumar zaɓe da ta nuna kwarewa a cikin aikinta saboda kokarinta da rashin kokarinta zai iya shafan harkokin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu wanda za a yi wannan shekarar 2016 kai tsaye idan muka leka jaridar guardian times za mu ga ta bugo cewa inspector general 'yan sandan ghana mr john kudalo ya nana ta cewa har yanzu yana kan bakansa idan bukatar rufe shafukan zumunta a ranar zaɓe ta taso zai yi hakan jarida ta ce igp ya ce wasu jama'a suna amfani da shafukan zumuntan ta hanyar da bai dace ba suna watsa bayanan ƙarya wanda zai iya haifar da rikici a cikin ƙasar jaridar ghanaian ta ce igp john kudalo ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan sanda da wasu 'yan jarida a ziyararsa ta wuni biyu da ya kai jihar gabashin ghana don ganin irin shiri da 'yan sandan suke yi wa zaben wannan shekarar jarida ta ce wannan ziyararsa za ta ba shi daman ganin irin kayan aiki da 'yan sandan jihar suka yi tanadin su don tunkarin zaben wannan shekara ganin irin muhimmiyar rawa da ake sa ran 'yan sanda za su taka a wannan zaben da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana To a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Zayyano Atom tambuwar Sokoto State Nigeria. Ina zan yi amfani da wannan dama a matsayina na ɗan Najeriya wanda ya yi tsaye ruwa ya yi tsaki ɗan jam'iyyar apc wanda ya zaɓi janar muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa ina son ku tambayi min mai girma shugaban ƙasa ta hannun kakakinsa shehu garba cewa wai ya san irin halin da talakawan najeriya suke ciki kuwa wani lokaci ne ake jira an karɓi kuɗi da almundahanan ɓarayin mutane waɗannan saci kuɗin talakawan najeriya me yake biya da waɗannan kuɗin ba zai fara sakin su zuwa ga talakawa ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amerika mai magana shi shugaban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya. Murai Amerika yau yana wasu in ba da korafi na a akan gwamnatin mu ta jihar Kebbi dangane da ta taimaka ta gyara mana hayyan wadda ta su tun daga ba saura har zuwa ba wada. saboda wannan hanya kaɗai ke ta rage yanzu a gwamnatin jihar kebbi a cikin ƙananan hanyoyi manyoyin hanyoyi waɗanda suke suna da mahimmanci ga al'ummomin waɗannan wurin waɗanda ba a yi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Yusuf Baban Gaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilin da ya sa na fara da wannan kalma rahoto da kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar cewa mutum kimanin miliyan biyu da rabi da suke fuskantar 'yan gudun hijira a wato yankin borno suna mutuwa ƙananan yara da iyayen yara duk suna mutuwa sakamakon yunwa to fi sabilillahi wannan sai dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe hakika ya kamata gwamnatin tarayya ta ringa bibiyar taimakon da take wa 'yan gudun hijira saboda har yanzu akwai almundahana da karkatar da wannan taimako da mutane suke saboda rashin imani to yanzu kuma ga wannan saƙon mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice Ibrahim shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyo bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku erdogan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya laraba bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa ƙungiyar likitoci masu ba da agaji kyauta da ake kira da turanci doctors without border ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan allah a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya wadda ta yi fama da 'yan ƙungiyar boko haram Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai akalla mutane da yawansu ya kai dubu ɗari biyar da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da kiwon lafiya da ruwan sha da kuma wurin kwana ingantacce. to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in sallama da ku ga saƙon taya murna ga ƙaninmu malam nur abdulhamid da ke unguwar mu'az kaduna da matarsa aisha muhammad sani da suka samu karuwar ɗa namiji wanda aka raɗa masa sunan kakansa abdulhamid ranar litinin allah ya raya shi ya albarkace shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma sarfilu gumal da cd wanda ya bada umarni da wanda ya kuma ya zama mana injiniya na wannan lokacin malam zubayar basuda ne ni ibrahim kalmasi garba ke cewa huta lafiya